me ya faru na ganka kana ta zirga-zirga kana ta kai kawo ya me yake faruwa na ganka kana ta zirga-zirga kana ta kai kawo a cikin wannan daren ba komai diya gaskiya ba zan ɓoye miki ba a abin da ya faru ɗazu a gidan nan shi ke ta yawo a raina abin na kasa mantawa shi yasa na kasa bacci kika ga na zo nan ina ta kai ka wannan in dai magana hajiya ne wannan bai zama dalilin da zai saka tsaya har kana tunani akan me to a gidan na hajiya ta tambayi kuɗi aka ce mata babu to ta zo ta ganshi ko dan ta share kokontonta na cewa ba kuɗi na ai za ta ɗauka wai ba wai da wani abin zai zama ta ɗauka ba a in dai har wannan ne matsala ai wannan ba matsala ba Diya dole fa inda mahaifiyata a cikin gidana ba ta irin rayuwa ce. Wannan ba abin ma ba ai haƙuri, ai miji ne na gari. Yanzu kana ji lokaci ya ƙure, kaga dare ya tsala, ka tashi mu je? ka samu ka ci abinci ka yi wanka ka zo ka kwanta ka yi bacci gobe a kai office early in the morning ba komai na gode Allah ya miki albarka zan makara ban fita ba wannan hirar take ba ƙariya take ba gara in tashi in tafi rana ta ne a yi ka san dai ina jin daɗin zama da kai hira da ne ɗan ai alkhairi ne haka fitan ma kuma alkhairi ne shi ne ake dai a zauna <laughs> to yana son faɗa maka mm. kayan abincinmu ya yi ƙasa shinkafanmu taliyanmu kajinmu duk sun yi ƙasa don yanzu a firijin ma saura kaji guda biyu sai plantain gaskiya kuma fa ya kama dama fa dole zai ƙare saboda ki ga yadda muke ta karɓar baƙi wallahi to ya kamata an samu hali a ƙaro mana saboda kaga an yi baƙi mun yi baƙi tun da aka yi wannan sabgar muke baƙi har kawo yanzu to anyway abin da za a yi in na fita da insha Allah zan yi kokari sai a dan karo wani abu dai kar da ya zama na abin ya yi mana karkab gaba ɗaya ko <laughs> amma da kike magana kajin nan kin tadan min da kwaɗayi na <laughs> da Allah ka dawo a gyara su ce kwaɗayi ya tashi ke da ai a tuban da abinci wai ai an nuna ku ciya baka ina irin farfesun da kika shekarun jiya nan wanda ya very good to dan Allah irin wannan gyaran za a yi musu a gyara su tsaf kafin in dawo karka damu zai ji daddawa ya ji albasa wannan sai ya fi wancan daɗi ba <laughs> haba ba ki gara ne sai sinti ba <laughs> na Na'am yayi na kwana. Lafiya kala. Ace na kwana. Lubuna yin yace a gidan wallahi kuma da safan na hada wallahi kuwa. Yayi dan ba umma ce ta aiko. Eh. Ta ce ta je ka shiru kuma ku jiya kun yi magana da ita za ku je asibiti. To shine tace yanzu in zo in gaya maka bata ganka ba. Tarkashi. Diya. kin san wallahi har na manta za mu je asibitin nan to ni ma ba na shafa abu sai yanzu da ta faɗa an ya ku asibitin nan zai yi a ya kamata a zo inda ne zai na shi yo. ai ba na tunanin zuwa asibitin nan ma zai yi na gane akwai matsala ba matsala Hassan <laughs> jiya na yi waya gida, so na sa an kawo min saƙo. ta rufe ba matsala insha Allah ko? Hmm? A komi ba ne umarci ba. Diya. Allah miki albarka. Amin ya Allah. To abin da za a yi marin jira ki daga waje. To Batula. Amin ya. Ko da ke zan biya ta gidan ma ba. To sai ka dawo Allah ya tsare. <coughs> ai tuna wallahi ba ki da kirki rike. nayi yanzu? wai idan ki kenan tun da aka yi auren nan baki tattaki kin zo gidan nan ba sai yau ba ziyara ba kawai to in banda abin ki ci waye ke kara kai na gidan amare ai ba a yawan zuwa gidan amare in ga barin ku ne ku huta ku ci amarcin ku sannan zo in ko amma da iya iya naki nan ba gidan yayin ki ne? wasu ma suka zo daga waje karera wanda ba a haɗa wata alaƙa da suwa balle ke da gidan yayanki To yau dai gashi na zo. A lalle. Kin ga yanzu ma da zan tawo umma ce ta bani sako. Ta ce ranar da ta zo ta ga yan kaji a furci ɗinki sukurutu da ɗan plantain to shine ta ce idan zan tafi ki bayar a kai mata. Mhm. Ta ce bara kaji. Mhm. Yana to to to shi kenan ba damuwa ba ce ba damuwa karfe na yaushe da karfe na za ki tafi ne mm, sai an jima don gaskiya sai na ci girkin amarya sannan zan tafi don in jima tur yayin nawa ta iya girki ko bata iya ba kuma dai mm-hmm. haka dai to ba komi kin gani sai ki tashi shiga cikin kicin ɗin ki girka mana A'a, ke za ki girkin nan fa amarya. Na ga miki zuwa ne fa in ci girkin amaryan nan. In ji kin iya girki ko biki ba idan kin iya in je in ce ma umma to gaskiya sarkar ki fata iya girki idan kuma biki ba ka zan je in ce mata to wallahi sarkar ki tukawo dan ki magi take yi a girki. Mhm. mhm. To ba damuwa, Batula. Ai girki ba zai haɗa faɗa ba. matar babban yaya ko ke fa ta da matsala, za ki ci ko. <laughs> Eh? Allah ya sa biki iya cika magi Alhamdulillah. Na fa kwaso gajiya ga yunwa. Na sai gani. Yadda na gaji din nan ko wanka iya ba ina jin sai fara bani abinci na ci na yi kat. <laughs> Ah, ah, ah. san Allah sa dai sun zama ready. Lafiya ne? daman bayan ka fita ne sai batula ke gaya min cewa wai umma ta ce a bata kaji wayannan kajin sannan a haɗo mata da wasu abubuwa to shi ne batula ta zo ta haɗa su ta tafi da su daga wani eh wallahi wai ɗan ragowa kajin da ɗan abin da ya rage duk ta tattara su da shi wannan wani irin wannan fa abin na ganin iskancin yarinyar nan ne wallahi sai wahala ma an ummace ta turo ta yarinyar nan fa ba ta da mutunci ko an ummace ma ai ta kai ne ai girman ta ne ta fi da haka amma dai ban ji daɗi ba wallahi na ina ta tattalin yunwa ta na kicin komai kuma sai da na zo a ce mun babu Ina ah, Ko abincin ne ɗauko min kawai in ci don yunwa nake ji. Abinci? Mm. Ai duka batuna ta haɗa da ke ita ce girkin ma ta haɗa komi da komi ta tafi musu. Abincin da zan ci? Wallahi ta tafi kawai Allah. Ha! Wallahi Amma ba komi ne. Ba komi. Wallahi akwai shi wata. mai sanyi a firij in ce zan miƙo ma shi eh akwai sanyi batula ko za mu gaure da ita duk sun kai ne fa eh, to da sun je wani gurin sun yi ne gidan yayin su suka zo su kai wallahi ni ma kan zo na fara a cikin yana ce kana bar ma ta guda biyu da kuma ba ne wallahi zai ne a'a ina zuwa shigo Na ganki da tsakani gari za ki bari ne? Wallahi ya yi lafiya. dama umma ce ta ce yanzu kwana. Eh? Wani abin da ya faru a gidan ne? A'a ai babu komai. Kawai dai umma ce ta ce zo in dan zauna mu kwana biyu. Amma ita umma ita umman ta ce ki zo kuma? A'a. Ba da ma ban ta zo ki ce. Ki shiga. ni abin ya fara damu ya dole in damu ya za a hana musu cewa yanzu dudu duka nan mana da auren nan yarinya ba kankan ya ba a turo ta me za ta yi mana ki ma fa na son haƙuri kawai amma wallahi wannan abu akwai takurawa ni gaskiya zan je gida in samu umma kan wannan abu umarnin uwa abin shigo ba so shi ba ka ba wani ya haka ne kai haƙuri mana um, no ni uwa ce ta fi ƙarfin haka kullum ina nema wannan magana haka ba ta gane Um, anti? Na ci da akwai shayi? Wallahi na fito gida ban kanya. Akwai a kici yana cin glass. kin gani ko wannan wace irin rayuwa ce me ya haka wallahi da kuma ni gaskiya ba zai yi a zo a hana ki sake ba daga yin auren mu kuma shi kenan sai ta san ta kai gidan yayanta ne ta ji wani gidan ta shan ni yanzu kawai zan biya ta gidan kuma in ji ne ba a san me dalilin ma turo ta me za ta zo ta mu? ni ba aiki na ce ina nema ba ita ba yar zaman ɗaki ba godai godai da ita kawai a ce ta zo ta zo mana in kankanuwar yarinya ce ba amma yanzu wannan da Allah ya zani da ita anti na ga kamar babu biredin sai iya ruwan shayi wanke batula ne haka ne wai yayi zan yi breakfast ne ka san nayi fitowar wuri ban karya ba shine na shiga kitchen din to babu buredi sai iya ruwan shayi shine wai na tambaye ki ki ga mu okay to shikenan an gaskiya ba zan yi tsoni wallahi akwai matsala dole in ji in sami umma wani wannan abin gaskiya ba za a ba ba ba ba ba ba kai wallahi ba zai dole in je in samu umu akan nan to ka ake wallahi sune ne abubuwan da suka tsaya min a saboda abin ya yi yawa kusan tun da ne aure umman da kanta ta hana musu kewa to ba ma ita ba yanzu haka a halin da nake ciki ta turo ƙanwata gida, ita ma irin ta ta fitinar da ba na rasa ya zan yi wato abokina irin waɗannan matsalolin suna faruwa amma ka yi haƙuri ka yi haƙuri musamman ma matsalar da ta shafi iyaye magana ta gaskiya iyaye abin a yaba musu ne a girmama su yanzu misali mu ɗauka cewa iyayen nan naka daga baya kuka haɗu da su ba su suka haife ka ba amma ka tuna irin kyautatawa da suke ma duk irin waɗannan abubuwan za ka kawar da su lantana su suka haife ka kafin haihuwar suka yi da renon cikinka wata tara suka zo suka haife ka suka yi ma duk abubuwan da ya kamata ka zo duniya yanzu yadda kake tunƙaho da kannan naka da ilimin da ka samu da kasuwancin da kake yi duka in ka ɗauka fa tsarin su ne yanzu a cikin abokanmu ba akwai wa'inda ma ba ma so su zo wajenmu ba saboda ba tarbiya ba karatu babu komai sun koma shaye-shaye kuma laifin iyayensu ne domin mu gode wa Allah da iyayenmu suka ba mu tarbiyya muka kawo wannan lokaci saboda haka dan Allah dan annabi irin waɗannan matsaloli da iyaye suke zuwa da su ka yi haƙuri ka jure ka jure komai mai wucewa ne kullum ka tashi ka ba wa kanka lokaci da daddare ko da rana kai addu'a ya Allah ka raba ni da iyayen lafiya idan har akwai wani abu da suke yi wanda suka saba wa shari'a ka roƙi Allah ya shirya min iyayena ina da kamar haka zai fi gaskiya ne gaskiya aboki da shi yasa nake jin daɗin shawarwara saboda yadda zuciyata take tafasa akan abu insha Allah kuma zan ɗau mataki ba zan bar haka su gaba ni dai ana fahimtar gaskiya na gode ba komai wallahi ha ba Allah ya sa mu dace zo mu sa masallaci wani ba da aiki sai wannan ah, A to Wani batula maganar karatun ki ne. maganar karatu kuma an ta ai ba maganar karatu yanzu ni fa kinga ko ina gida ma ni karatu nan ba wani damuna ba tunda makarantar ma ni ba wani zuwan ta nake ba wahala ne Karatun ne wahala? Yin ga ɗan daga murya ki mun magana. Ta ai karatu ya fi ƙarfin a kira shi wahala ba kila. Tunda annabi ne da kanshi ya faɗa in ka ilmantar da mace kamar ka ilmantar da al'umma ne. Kin ku ya fi ƙarfin ka kira shi wahala. Kin ga ba wannan ba ma. Da na tashi tawowa gaskiya Umma ta bani saƙo. Ta ce idan an dafa abinci safe da rana da daddare to a dinga kai mata. ke san ba ta lafiya kuma gashi jikin girma ba za ta iya dafa ba ni kuma ba na gida saboda haka idan an dafa za a kai mata ban je ki sosai ba batula safe kuma safe rana da dare an dafa da kanan za a dinka dauka ana kai mata tunda ba za ta iya dafa ba kin san jikin girma kuma ga lalura ni kuma ina nan to shine sai idan an dafa sai a dinka kai mata ko shine dalilin da yasa ka kika dawo nan ne eh to kusan haka ne tunda ni na taho nan zan dan huta ita kuma babu mai dafa mata to kin ga kinan in an dafa sai a kai mata tunda ita ba za ta iya ba abin ka ga cikin girma to me yasa ke ba za ki koma ki zauna kina dafa masa a gidan anti hutu na taho fai batula abin da ya kawo kenan anti ba mahaifiyarki ba ce anti karki wani dama idan an dafa ne zan dauka da kaina in je in kai mata karki wani dama wa zai dafa Ni goge. Karki da mu sai in dafa. Me a ciki kima in kin dafa ai mahaifiyar ki ce ko? A'a ba sai kin faɗi wannan ba ni na san mahaifiyata ce tun kafin ki san haka. Bari in je kicin ɗin can bakin gana ga wallahi na fara jin yunwa rana ta in ɗan duba ko da abu. ta babban yaya. Kadda ki taka ni, kar ki taka ni. Allah tula ki ce abin da ya kai ki kenan. Yarinyar nan take nufi da ni. Me suke son mai da ni? Sai a gari na wasu Abdullah. Na'am yaya. Me haka ne? Yayi na ga rana ta yi kuma na san in tana can tana jin yunwa. Ya kamata a ce a fito a dafa abinci a je a kai mata. Rana ta yi kuma da duku duku sai ke zo ki rinka kwaɗawa mutane kira? Ina nufin umma tun da ba ta da lafiya ba za ta iya dafa abinci ba ya kamata dama da zan tawo mun yi da ita za a dinka dafawa a nan je a kai mata tunda ita ba za ta iya dafawa ba kuma ni kaga bana gidan ina nan ta fito a dafa abinci a kai mata ke ban gane miki nufi ba kamar yaya ita umman haka ta gaya miki eh. da Allah ya isa kinga tunda haka ne ita ba za ta iya ba ke mai amfanin zaman ki anan ki tattara ki koma gidan sai ki rinka mata girkin ba shi kenan ba a'a yaya kuma na zo in dan huta kuma sai in koma ta fito dai a dafa a kai mata saboda ya kamata yanzu a ci ta ci abinci gaskiya ka san ba ta da koshin lafiya daga nan za a kai mata ta fito dai a girka a je a kai mata a kuma kun shige daki kun fitowa ta fito a dafa abinci a kai wa umma ba za ta fito ba rashin mutuncin naki fa ya fara yawa a wallahi kawai dai a dafa aje a kai mata tana can tana jira Allah eh. sarki ta na ce ba za ta fito ba ke me amfanin ki ki je ki samu abin da zaki girka ki kai mata wallahi ranki zai ɓaci batula zan ci mutuncin ki wannan yarinya ba ta da mutunci fa wallahi me haka ne da duk duk mutane suna bacci gaskiya diya wallahi yana ya kusa ƙarewa rashin mutuncin wannan yarinyar batula abin ya fara yau abin da ma raini a ciki abin ya yi yawa yanzu ne haka da sassafe ko tashi ba ba Ya zo ki rinka kwala mana kira kamar kin ba mu ajiya sai haƙuri ai haƙuri da abin da za ta yi ba ita za ka duba ba mahaifiyar za ka duba. So da yawa fa ni kike tare ni idan na yunƙuro zan yi wa yarinyar na rashin mutunci sai ki hana. Kuma wallahi na san wannan iskancin da take ɗaurin gindi ta samu. Duk da haka, kowa da ka gani akwai jarabtar da yake fuskanta a rayuwa. Kuma ba zai taɓa yiwuwa a halicci mutum ba tare da an jarabce shi ba. Sannan duk halin da ka tsinci kanka ba zai taɓa dawwama a ce wai ka dawwama a cikin wannan halin ba ko farin ciki ne ko baƙin ciki kowanne zai iya canjawa. Abin takaici duk abin da take mana a gidan nan idan na je na samu umma na faɗa mata sai ta goyi da bayan ta fa. Wai in ba ta anan ba aina za ta to shi kenan mu ba wani lokaci da za mu huta? Kawai fatan da za mu yi a rayuwa shine Allah ya ba mu ikon cin jarabawa. ta kowane ɓari sannan kuma su iyayen namu Allah ya ƙara musu tsawon kwana sannan Allah ya raba mu da su lafiya. Shi ne ƙarshen maganar gaskiya ne amma dai tabbas ina cikin jarabawa lamarin yarinyar nan da na umma gaba ɗaya abin to ma wanda da ya raba mu lafiya amma dai a kullum ki zan ba haƙuri saboda ki ce ba uwa ni inda sabo na saba don Allah da aka yi fa wannan abubuwan na sakar su ɗaga miki hankali ki haƙuri <laughs> ni na ce ba ban sake ba 'yan maganan batula ne ni batula kamar kanwa take a wajena tunda ina auren yayanta sannan umma mahaifiyarka gani nake kamar mahaifiya ce a wajena tunda ta haifa min mijin da nake tattare da shi to ni ai ko ta nan sun gama min komi ni ban ga wani abin damuwa ba wani sarki dia gaskiya samun mace irin ki abu ne mai wahala ko adda zuga ai eh, gaskiya ne ba damuwa insha Allah komai zai zama labari <laughs> duk saboda ta dai <laughs> <laughs> Allah ya bari tare. Mm. Allah ya ƙara mana soyayya. Na gode. ko wannan kullum da yake ce zan yi ne lokaci in gaya miki ba ko zan yi wani saurayi ne da nake in ji da shi yau zai saboda duk cikin samari na na fi ji da shi don haka idan ya zo yanzu zan haɗa ki da shi so nake ma idan ya zo in haɗa ki da shi ke gani shi kenan na jikin cewa duk cikin samarin ki shi kyau su ai in gaya miki samari na sun kai dozo sun kai guda goma sha biyu amma a cikin su kaf na fi son shi Dani shi ne ma zaɓina in Allah ya da shi za Dan dakata da Allah. Me wani abun birge a wannan zancen? Samarin ki sun fi goma sha biyu. Kuma kike faɗa min. Ai maganan kwata-kwata bai ma'ana ba Batura. Samari goma sha biyu kike can wai sai kin tantance su. Kafin ki tantance su su za su tantance ki. Kin san sharin maza kuwa? Kin san sharin maza? mace da kika zo yanzu kika tsaya kina ta dashe fuska mace kamata a ce kwalliyanta mijinta ne kawai zai gani to ina mijin yake in ji dai haka ne idan ana kwalliyar za a samu mijin ga samari dai ga samari dai ai ba ga saurayi ba kuma ko saurayi ne bai kamata a ce ya ga kwalliyanki ba kamata a cikin gidan shi zaki zauna ki zai zara mishi wannan abubuwa amma kin dage a wata je kina ta yi kina ta yi maza kwalliya suna ganin shi a banza a bati a raha kin ga yanzu fara rayuwa nan idan mace ba ta gyara kanta babu namijin da zai kalle ta dan haka ni kawai ki bar ni in gyara masa kaina to yayi eh, batula ki ki tun da ke ba kya jin shawara kina ganin kin giga ina magana kina magana yanzu zaki saurara ne in baki shawara ko ba so abincinki. Batula. Ki san me nake son faɗa miki? Ɗan gyara zamanki. Ki san me nake son gaya miki? Rayuwar ne da kika gani maza, maza yanzu sun zama abin tsoro. Ba kowa ba ne zai zo gunkar zuciya ɗaya wai da zumar yana so ya aure ka. wasu da yawa sun zo gunki da akwai abin da suke lissafawa akwai abin da suke tunanin za su yi genin daga wajenki na girme ki na fi ki sana rayuwa bai kamata a ce wai maza ki tara maza har fiye da sha biyu wai kina kuma alfahari da faɗar hakan ba bai dace ba Tunda duk tsiyakin san miji ɗaya zaki aura to su waɗannan me amfanin su wanda kin san cewa in suka zo da akwai abin da suke ɓoyewa a cikin ransu suke ko mace da shi kin ga bai kamata a ce ka sake kowanne namiji fuska wai a matsayin saurayinka kowanne kare da doki wai saurayinka ne ai bai yi ba to anti ni fa gaskiya ko yanzu rayuwar nan sai kana gyara kanka kawai ki banne in zaba in darji ah! ni yanzu idan ma bai zo ba kiran shi zan yi in ce na ji shiru bai ƙara zuwa ke yanzu ba mijinki idan ya dawo zaki masa taka kwalliyar ba tun da babu mijin ai sai in yi wa saurayi na ta miki minki batula an barke ki zaba mana da wai zai zaba ni ki zaba kuma ai ke zaki zauna da shi amma bai kamata a ce kin zo kin auri miji yana miki kallon irin ba baki san me yake ba ko yana miki kallon fanko ai bai dace ba ki auri mijin da zai ji cewa ya auri mace yayi alba ba kya ganin yadda muke da yayanki ko ba kya gani ki bar zancen cewa mu amare ne har abada a haka za ki ba wannan ba rayuwa ba ce wallahi ki canja hali mina auren wannan ba rayuwa ba ce bakila wallahi ki canja hali Allah ki daina bari wa kowane namiji yana ganin dariyarki da har zai iya tunkaro ki wai da kalmar so wanda kuma a cikin zuciyar shi ba wannan son ba ne. ina faɗa miki kina dariya da akwai lokacin da za ki zo ki mai damun wannan zance da kanki hmm, na ki wasa ne ne to an yanzu na ji duka kalamanki zan kuma ɗauka na ji na gode amma ni gaskiya ki bar ni in zaɓi wanda raina ke so a cikin su shine kawai na gudun na rai ma wanda yake so Allah ya shirya mana zuri'a Hanifa kin san wani abu? A sai ka faɗa. Wallahi ba ƙaramin jin daɗin dawowar kinan ne ba. Ba don komai ba. Saboda ana mun fi sakewa, ni dai na fi samun nutsuwa ana. Allah baby, wallahi ni kaina na fi samun nutsuwa ana kaga a can Umar takura mana take kaga mu zo nan kawai ni sakewar mu a wuni. Shi yasa na takura mata aina dawo ne. <laughs> To wanda kika faɗa da bakin ki. Kin ga dai dama ni na ɗauko magana amma ba ƙara sawa ne. <laughs> Eh, Yawwa. amma ninkinka na fi samun nutsuwa ni na fi son dama mu samu inda za mu ya fi sai soyayyar ma hankali kwanci shanka umma sai ta rika fara mun wallahi kin yi kyan kai wallahi sosai ma kuwa am yawa bibi ina so ma ni mu kar ki mu ni ma gaskiya abin nan ya fara mu na fa a shi aure kin san abu ne wanda baya son kaukawa a hankali ake bi kuma akwai dai ɗan shirye-shiryen da nake yi kake damu insha Allah za a yi lokaci ne kake damu ka tabbata eh in Allah ya kuma a cikin satin nan ma ina so ba dan fita outing tuna kin ga kwana biyu ba fito eh. eh wannan akwai ɗan abubuwan da nake ɗan jira su faɗuwa suna faɗuwa za mu wata fita mai zafi yes sai a shakata a rakashe a kashe dole ne ai kara'i eh wannan <laughs> sha Allah to Allah ya kai mu wa alaikum barka da barka dai batula ne haka yayi dama dama ne saurayo dama abin da ya kawo kinan kenan shi ba wai wani ba ne da mutunci na unguwa ki zo ki rinka tara min katti a kofar gida ki tara ki sa a rinka min kallon banza ok wato shi yasa kika dawo nan ko shikenan za ki shigo ki sami batula shi haka yake ya mai abu da shi don Allah wannan yayin ya cika wani ustazanci wallahi babu wanda zai hana ni ina abin da na ke so a can umma na takura mana kuma ana ma a takura mun. ni fa fita ma ni ba zai yi wa a can ta takura mun in zo na a takura mun ba gaskiya au ki ce shi ba a cikin gidan taɓa rashe ke kai in ka ga soyayya da suke yi da matar shi wallahi sai ka rika baki haka kawo ni ba na son harkar ustazan amma ne yanzu yana tauna fufuka yana hura miki hanci haka baba ni wallahi babu wanda zai hana na abin da raina ke shi ne batu a na sani ai gaskiya ne <laughs> to kin ka ba na so wannan na bata muke kuma ina tare da kai za a yi <laughs> ni yanzu zan zo in dan lallaba in koma ko ba za ka tafi ni gaskiya ban ga da ni a da Allah eh ba ki gaji da gani na mm. to gani gani <laughs> wannan yarinyar waye ba ta damar wannan ita sha mutiyar saurayin ta kuma shi kenan sai ta fara tara min samari a kofar gida kuma ke kika kyale ta fita zan iya hana ta ne ta ce wanda za ta aure wanda za ta aura ƙarya take yi dama shi yasa ta dawo nan kenan duka kwanan muna unguwar yanzu a rinka ganin tara min samari su rinka layi ki zubar min da mutunci dole fa yarinyar nan sai na nuna mata hali na sannan za ta bi. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Zo nan ke. Wa ya baki izinin fita? Saurayi na ne ai shi din ba bako bane kuma na kan sai ne shi. Um, Umman dajalla mana barkin. Wallahi ba zan mun ci wannan abin ba. iya shegen naki kuma ya fara wuce gona da ilimi wato shi yasa kika dawo nan kenan ko ki samu sake ki yadda kike so to wallahi ba zan lamunta ba kar in ƙara jin labarin ko abun wani na ji an ce an ganki da wani a tsaye kofar gidan nan wallahi ranki sai ya ɓaci sai kin ga ɓacin raina shi ke nan sha Allah sha sha sha ke kin ki tsayawa ki karatu kullum sai dai yawon tara samari jibe ta da Allah ganda ɗaiɗai ko kunya ba ta ji. Ya kamata ka ruwan yarinya ce. Wannan yarinya? To, umma ta ce shekarar nawa ta kai. Kawai tsayin kafa ne wallahi. Kawai yara ne da bayi ce ba take nema ta yi ba dai magana umma ba ce wato ai ba umman ba eh. ga wannan shaki yayi yarinya mutula an waka iya shegen nata kullum karuwa yake yanzu fa yarinyan nan ta mai da kofar gidana yadda ka san dandali na tara samari yau wannan ya zo gobe wannan ya zo kullum samari suna kara kai na amma duka duka kwana na nawa a unguwa amma tana nema ta zubar da mutunci a idan mutanen unguwa shi yasa ni shawarar da na yanki yarinyar nan tunda ba ta ji wallahi umma koranta zai ɓaci zan tattara yarinyar nan kora ta saboda ba ma ta mutanen mu da muke ciki ni da iyali na ta ki ta bar mu saki mu ba mu huta ba mutanen unguwa ba su huta ba wata irin rayuwa ce wannan to amma idan ka mayar da ita gida kana ganin ba sai abin da yarinyar ta gaya mata daga waje ba misali yanzu duk abin da ya faru a waje za ta shiga cikin gida ta gaya wa umma ita kuma umma yadda za ta shi ne ma ai abin takaicin yanzu haka in na je na faɗa wa umma matsalar yarinyar sai ta goyi da bayanta gara zamanta a gidanka ko babu komai maƙotanka suna ganin abin da yake faruwa kuma sannan cikin gida ma kana ganin me yake faruwa amma ya kake gani wai ai kankanuwa yarinya yanzu wannan gansame da yarinya za a ce kankanuwa da ta yi aure ma tuni yanzu tana da ɗan shekara biyu ko uku to amma ba ka ce akwai samarin da suke zuwa ba daga cikinsu ka duba ka gani wanda ka yadda da tarbiyyarsa ina ganin kawai ka nemi ya turo kawai a aurar da ita eh to kai ma ka zo fa da magana to amma ni abin takaicin duka irin samarin da take zuwa nake ganinta da su hankali na bai nutsu da su ba gaskiya haka ni wannan maganar da kai za ka taimake ni akan ta don Allah abin da za mu eh. kai ma ta bangaren ka Allah ya sa akwai wani wanda ka dan yaba da hankalinsa ko wani dan ustaz dai haka kamili in ma tallansa za mu mata mu dai dan ba da cigiyan Allah ya sa an samu wani mutumin kirki dai kawai a hada ta abin da ya kamata to amma Shin yaya kake ganin yanayin tarbiyyar yarinyar nan wai? Ta ai, ka san ɗan adam dan yau. Yarinyar nan ba irin kokarin da ba ma yi a kanta. To amma umma kamar ta san garta ta. In tana ganin ta auta sai yadda ta so. Yanzu haka yarinyar nan sai ka ji suna sa in sa da umma. Sai abin da take so za a yi mata. Kaga ai ba daidai mani. amma aka tattara ta aka tura ta gidan mijinta can to wato insha Allah kamar yadda kai magana zan yi iya bakin kokari na akan magaman sama mata nagari wanda za ta aura insha Allah in Allah yadda zan yi ma wannan kokarin amma mu ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ya shirye ta ya shirye mu baki daya eh insha Allah gaskiya dai ai man wannan kokarin insha Allah ba damuwa duk abin da ya kamata Hafizu in Allah yadda zan ma Allah ya taimaka masha Allah gode zan wuce to masha Allah to sai bin magana ya nuna magana da ke kina kan da kuke da garin kana aji kin san me la ilaha illa Allah in zan kishi ne ba na so wani abu ya kai in je ko da nake magana don wallahi da in kama ke kina chatin da wani wanda ana ruwan sama ki je ki rubuta ta subhanallahi ashe baka suna a rungu mata transforma ba kace ba haka nake abin da nake nufi mm. eh, saboda san da nake miki ni kuda ma inda hali bana so ya taba saboda masifar san da nake miki to kuma ina da kishi ai so na yafi naka a haka kike gani to ai yar fito da zuciya

Me nake shirin gani? Me zan gani haka? Sani da Batula? Wani irin jiskanci ne wannan? Yanzu rashin mutuncin ya kai har a bar kofar gida a ɗauko ƙato ki a shigo da shi cikin iyali na? Ka tallaka shi. Ba kunya ba tsoron Allah a shigo da kai cikin gidan mutane godai-godai. dan talla malam fita ka bar min gida ka fita ka bar min gida na ce baby wallahi zai ɓaci zan ci mutuncin ki wallahi abin da yake har ya ki kawo a to ki shigo min da shi cikin iyali na baby wallahi ke be ke ke bebo wani irin rashin mutunci ne wannan yarinyar nan dama ta shigo min da ƙato cikin gida? To ta ce ka ce wai a daina bari suna tsayawa a waje. Wannan da irin ƙato baligi a cikin iyali na? Sai ni tunanin ko nufin ka sana hira sana hira ce. Ok, wato ita irin nata rashin hankalin da na ce a daina tsaya min da a ƙofar gida dama na ba ta ta kawo min su cikin gida ko? Wannan ai rashin mutunci ne kuma ke sai ki kyale ta? ni fa in dai har za a rinka ci min mutunci ana mun wulakanci irin wani zan na zuwa gidan nan dan Allah ka yi hakuri ka san halin wannan mutumin yana da matsala wallahi to ta yaya dan kawai ina wannan sai wanda bai kai ba yanzu zai rinka nema yana ya gani ka san halin wannan mutumin yana da matsala wallahi dan Allah ka yi hakuri na ji amma gaskiya ba na son irin haka a Allah ba na son ba a rika in sha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba ke da da yanci da na kai ka sai tunanin kawai wallahi ba zai yi ina zuwa ke don shige ciki wuce ciki na ce wuce ciki Kai malam, me ka ne? Suna na Masa'ud, amma an fi ce Ko ma dai waye, abin da nake so da kai, ai kana da hankali, ka san dai wannan yarinya ƙanwata ce ko? To ni nake da alhakin aurar da ita. Don haka da gaske neman aurenta ka zo ko kuma a kawai shashinci ne kawo ka. aurenta na in Allah ya ai aurenta na zo yi mana da Allah ya to abin da nake so da kai ai shari'a bata bar komai sasakai ba akwai mataki da ake bi na neman aure in dai da gaske auren nata ka zo ka turo magabatan ka mu yi magana da su idan sun shirya ma aure ni a shirye nake in baka ita amma ba yadda za a in yadda ka ci gaba da zuwa kana hure mata kunne ba aurenta za ka yi ba eh ban zagi na kake ne ko me to to to na dai gaya ma wannan shine kar in ƙara ganin ka a kofar gidan nan matukar bai magana da magabatan ka ba in kuma ba haka ba wallahi duk ran da na ganka duk abin da ne maka kai ka ja na gaya ma kai ce ka ban waje zagi na kake ne ko me a ah, cin mutunci ne ce ka ban waje matansu kai daga ganin wannan kasan ba ba kirki zai ba yara su tara su ba a tsaye-tsaye ba sa ganin kowa da kima da mutunci wallahi wannan shine na farko shine na ƙarshe na gaji haka kawai ki zo ki hana ni sakewa ki hana ni zaman lafiya yanzu har rashin mutuncin naki ya kai ki ɗauko ƙato wanda ba maharrami na ba ki shigo da shi cikin gidana inda nake rayuwa da iyalina to na gaji wallahi ba zan lamunci wannan ba shi ma kuma na sanar da shi daga yau sai yau in dai ba auren ki zo ba kar ƙara ganin shi a ƙofar gidan nan ko a waya kada ƙara kiran ki wallahi in nace sai na ga kuma duk abin da yake faruwa eh bare kai umma ai ita take ɗaure miki gindi zan same ta ki fi ruwa gudu ki tafi gidan mana nan din wata uwar kike min anan banda haɗa min husuma mara mutunci to wallahi na gaya miki in na ƙara ji kowace ita ma zan faɗa mata kowace na ƙara ji an ce kin fita ba da wani dalili ba wallahi za ki ga yadda za mu da ki sakare kawai